والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم ما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله بركة مدساكي هدوى أولنا مسلاتي من البركة أولنا اللوكتي muke amfani da shi don tunatar da junanmu wanda rana ta alhamis wacce ta daidai da ashirin ga wata ramadana na shekara ta 1446 hijirar ma'aikin Allah kuma jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina har wa yau ita ta daidai da ashirin ga watan mars na shekara ta 2025 insha Allah ta'ala darasin namu a yau za mu waiwayi batu na istighfari neman gafarar Allah maɗaukakin sarki kuma neman gafarar ma za mu karkata akan neman gafarar Allah bayan kammala kyawawan ayyuka wanda shi istighfari mun riga mun san da mafi yawan yadda muke ɗaukan istighfari yana zuwa ne bayan aikata aikin laifi mutum ya yi zanibi ya yi wata katobara kuma yana so ya daidaita al'amarinsa tsakaninsa da mahalicinsa kaso mafi yawa wannan wajihin shi muka fi waiwaya kuma shi muka fi ba mahimmanci a lokacin da muka yi kyawawan ayyuka kuwa mukan tafi muna masu faɗin kafaɗu muna jin cewa eh yanzu mu ma mun kai mun yi kyakkyawan aiki kaza mun yi kyakkyawan aiki kaza kuma abin ban tsoron shi ne yadda annabawa suke yin aiki su damu da cewa rabbana taqabbal minna mu ba mu damuwa da wannan kawai in muka kyakkyawan aiki mukan tafi da ƙarfin gwiwan cewa mu mun yi aikin alheri mun yi aikin kusantuwa zuwa ga Allah amma lamarin damuwa da an karɓa ko ba a karɓa ba shi kan shi wannan yana da ƙarancin zama a zuciyarmu a wannan zamani da muke rayuwa to gare kuma har ma mai tunanin kuma neman gafarar Allah bisa abin da muka samu na tuba-tubai kusakurai abubuwan da suka tauye wannan aikin alkhairi aikin sawa'an aiki ne wanda yake na wajibi ne umarni ne Allah ya yi mana irin su sallah irin su azumin da muke da sauran ayyuka ko ko aiki ne na nafila abu ne mai sauki ka yi aiki gashi ka yi aikin amma a samu tawaya a ciki abin da ya kamata a ce ka samu na lada aikin ya yi karo da wasu matsaloli to tabbas batu na istighfari neman gafarar Allah maɗaukakin sarki alƙur'ani ya ambata mana al'amarin neman gafarar Allah da kuma faɗaitarwa da bayanin abin da ke ciki na alkhairai da fa'idoji da ɗan adam ke samu game da neman gafarar Allah maɗaukakin sarki musamman ma kuma neman gafarar Allah maɗaukakin sarki bayan yin ayyukan ɗa'a, bayan gama ayyukan bauta ga Allah maɗaukakin sarki, wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance daga cikin shiriyarsa yana rufe kyawawan ayyukansa da neman gafarar Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa, lallai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance idan ya idar da sallarsa yana neman gafarar Allah har sau uku. Mun riga mun sani a sunnance bayan mutum ya idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah mutum zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah har sau uku. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya kasance a ɗabi'arsa idan ya idar da sallah kuma ya zama mana sunna mu ma haka muke yi me yasa haka bayan wannan tabbas ya zo mana umarni daga Allah madaukakin sarki akan neman gafarar Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai tsarki wanda ya yabi bayinsa da sifantuwarsu na masu neman gafararsa wanda yake cewa الصابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Allah ya ambaci masu istifari a lokacin sahur ya ambace su daga cikin bayinsa waɗanda suke masu kusantuwa zuwa gare shi haka kuma a cikin suratul zariyat a cikin suratul zariyat Allah madaukakin sarki yake cewa wa bil asharihum yastaghfirun su ma waɗannan anan da Allah ya kawo su sai da ya kawo bayanin aljanna cewa lalle mutanen da suke masu ƙoransa suna cikin aljanna wacce take ƙorama na gudanuwa a cikin wannan aljanna sai ya ce sun kasance da dare suna yin sallah baccin da suke ɗan kaɗan suke yi kanu ƙalilan minan laili ma yahjaun sai ya ce wa bin asharihum yastaghfirun wannan neman gafarar Allah a lokacin sahur sifa ce ta bayin Allah nagartattu aiki ne na ɗa'a don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya kasance mai neman gafarar Allah madaukakin sarki sannan Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba yana mai ba mu umarni mu nemi gafararsa Allah yana cewa astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim mu nemi gafarar Allah maɗaukakin sarki lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai dan haka a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta mutumin da yayi alwala aka shar'anta wanda yayi alwalarsa ya kammala alwalarsa ya cika wannan alwalar da tuba ga Allah maɗaukakin sarki ya kyautata alwalarsa ya gama ta sai ya nemi gafarar Allah kamar yadda muka samu hadisi daga Umar dan Khattab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa duk wanda yayi alwala wanda yayi alwala ya kuma kyautata alwalarsa bayan ya kyautata alwalar sannan yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي wanda ya faɗi haka futihat lahu thamaniyatu abwabin aw abwabil janna yadkhulu min ayyiha sha wanda ya kammala alwalarsa ya faɗi wannan zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a bude masa kofofin aljanna guda takwas zai shiga ta wacce yaso menene abin da ya baka wannan ka nemi gafarar Allah ya ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin ka kammala alwala ta iya yiwuwa a cikin alwalan nan taka da kake kokarin neman yafiyar Allah a cikin alwalan nan ta iya yiwuwa ka saba ma wasu umarni da aka yi game da alwala kyautata alwala yanda muke alwala a cikin kankanin lokaci minti biyu minti ɗaya mutum ya gama alwala bane mai sauki ya zamto an samu matsala a cikin wannan alwalar amma lokacin da ka nemi yafiyar Allah madaukakin sarki da wannan sai Allah madaukakin sarki ya kauda kai game da kurakuranka bayan wannan abin da ke ƙara tabbatar mana da cewa neman yafiyar Allah madaukakin sarki ba sai kawai lokacin da ka aikata wani zunubi ba kawai har lokacin da ka kammala wani aiki daga cikin manyan ayyuka na da'a da Allah madaukakin sarki yake so idan muka kalli ayoyin da suka ba mu bayanin gudanuwar aikin hajji a cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun ma'afiru min haitu a faɗon nasu wa saufirullah inna Allah ghafurur rahim Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun ma'afiru min haitu a faɗon nasu sannan ku taru inda mutane suke taruwa tun daga lokacin annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa yanzu a wajen aikin hajji lokacin da mutane suka kwararo wannan zaman mene da ake yi a wannan yanayi kana ka taho kusan bankwana da aikin hajji amma Allah madaukakin sarki yace wastaghfirullah kuma ku nemi gafarar Allah mun riga mun san hadisai da suka yi magana akan wanda yayi aikin hajji hajjin da yake mabrur wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa lahu jazaa'un illa aljanna ba shi da wani sakamako sai aljanna amma a matsayinka na wanda ka gama wannan aiki mai tsada ibada babba gashi ka taho kare wannan ibada amma Allah yana ma umarnin da ka nemi gafarar me ya dalili kamar yadda muka ambata akan alwala za iya yiwuwa abubuwa da yawa da kai a cikin aikin ka sanya kurakurai a ciki an samu naƙasa an samu tawaya a cikin wannan aiki abubuwan da za su cika maka lada an samu matsala amma yanzu idan ka raka da neman gafarar Allah kana mai bijirar da cewa kai mutum ne kasashe kai mutum ne mai kurakurai Allah maɗaukakin sarki wannan aiki nawa a kawo da kai game da kurakuran a karɓe shi shi ne fa'idar neman gafarar da bawa ke yi don haka shi dai istighfari yana zuwa ne kawai a bayan ayyukan alkhairi saboda samun samun halal da ɗan adam ke yi wasu tuɓa-tuɓai a cikin wannan ibada bayan haka ya ku uwa masu albarka ya kasance daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rufe majalisinsa cika majalisinsa da neman gafarar Allah maɗaukakin sarki idan ya zauna waje lokacin da ya gama tattauna abin da ya tattauna zai tashi baya kakkaɓe rigarsa kawai ya tafi kamar yadda muka samu hadisi daga abi barzatan aslami yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tashi daga mazauninsa yana faɗar cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk sarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da gode maka ina mai shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai kai sannan astaghfiruka wa atubu ilayka ina neman gafararka kuma ina mai tuba zuwa gare ka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda Allah ya gafarta masa kurakuransa ya gafarta masa laifinsa in ma yayi haka wanda zai a nan gaba in ma zai wanda yake ma'sumi amma wannan ya kasance karantaswa ce gare mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san abu sa tsarkinsa da tsarkin zuciyarsa baya zama wani majalisi dan ya tattauna cikin mutuncin wani mutum dan a zubar da mutuncin wani dan a zagi wani ko wani abu makamancin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman sa gabaki daya yana tafiya ne yana kama da na waccan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa la khayra fi katirin min najwaakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya yana kasancewa cikin wannan amara bi sadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan nas to amma mu zaman mu a haka yake kasancewa mukan zauna musamman tun daga farkon zaman har ƙarshen sa kokari kawai muke mai gulmar wani ci mutuncin wani mai wani abu ko kuma ma zama ne ma a wasu lokutan na wani alkhairi amma a cikin zaman alkhairin nan sai ka samu mun ambaci wasu abubuwa wanda fusa ta Allah ne ashe ya kamata mu ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da muka zauna wani mazauni mu yi ƙoƙarin raka wannan mazauni da wannan zikiri da manzon Allah ke yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk haka nan abi huraira Allah ya kara masa yadda shi ma da wani hadisin nasa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya zauna wani mazauni sai ya yawaita maganar da ba ta da amfani bakunan mu da zarar an zauna kawai magana ake ba tattaunawa ba saiti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wanda ya yawaita waɗannan maganganu waɗanda ba su da amfani ba za su jawo masa wani alkhairi ba a wasu lokutan ba za su cutar da shi ba a wasu lokutan to kowannan kayi asarar zaman da kai bare kuma ka zauna kayi maganganun da suke za su jawo maka fushin Allah madaukakin sarki a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai mutum ya faɗa kafin ya tashi daga wannan mazaunin nashi cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ko subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika mutum ya faɗi makamancin wancan zikirin subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah madaukakin sarki zai yafe wa mutum kurakuransa dan haka musifantu da neman yafiya ta Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ambata tun farko kar ka tafi akan cewa ni ba zan taɓa neman gafarar Allah ba sai idan ga wani laifi wanda na san cewa na yi sai ga wani laifi tsayayye wato a yanda Allah maɗaukakin sarki ya cika mana ni'imominsa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya kewaye mu da ni'imominsa ta ko'ina tunanin wannan kyautar kawai yanda yake ya maka ita ne kuma asali yanda shi ma ita kanta halittar ka yayi ta ne don ka bauta masa to tunanin cewa a can da can ina da kurakurai ko a can da can ina da kasawa wannan tunanin kadai ya cancantar wa mutum ya nemi gafarar Allah madaukakin sarki kana zaune kawai haka ka tuna kai fa asalinka an yi ka ne dan bauta amma a cikin wannan yin ka dan bautar kake nema ka tafi ka ɗauke tsawon wuninka ko kaso mafi yawa na awoyin wuninka wani ma haddare kana neman al'amari na duniya ya za a duniyar ka taima daɗi ya za a taima daɗin zama amma wannan aiki da aka halicce ka dan shi bautan nan gabaki ɗaya wani lokaci kake bawa wannan aiki ya kake tsakaninka da kusantuwa zuwa ga mahaliccinka don haka lissafin ire-iren waɗannan abubuwan kaɗai ya ishi bawa ya dinga kusantuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar neman gafarar Allah haka mun samu hadisi daga ummuna Aisha Allah maɗaukakin sarki ya kara yadda a gare ta wanda take ba mu labari yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a a ce numfarfashinsa na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya zauna kusa da ni ya jingina bayansa zuwa gare ni a wannan lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir rafiq al a'la ya Allah ka gafarta min kuma kai min rahma ka sada ni da abota madaukaki abota madaukaki wanda arrafiqil a'la yanda Allah madaukakin sarki ya ambata cikin suratul nisa annabawa za su kasance abotarsu da annabawa ƴan uwansu siddiqai za su kasance abotarsu ga siddiqai abokansu ƴan uwansu shuhada abotarsu za ta kasance da shuhada ƴan uwansu duka dai yanda Allah ya ce man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin duka kowanne idan ya mutu Allah madaukakin sarki zai hada shi da waɗannan mutane wanda yake ɗan ajin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lahabat tashi ta ƙarshe yana faɗan Allah yayi masa gafara yayi masa rahma kuma ya hada shi da abota wacce take madaukake hada shi da annabawa ɗan uwansa idan ka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya tsaya tsayin daka wajen isar da duk umarnin da Allah madaukakin sarki ya bashi an bashi annabta an bashi sako ya isar kuma ya isa wanda kuma har a hajjin sa na ban kwana yake cewa ya Allah ka shaida bayan ya gama tambayar mutane shin na isa sannan kuma yake shaida wa Allah madaukakin sarki cewa ya isar da sakon da Allah ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai bai tauye wani aiki da Allah maɗaukacin sarki ya bashi amma ga yanda a ƙarshen rayuwarsa yake fada ina ga mu muna da lokacin tintintini tsakaninmu da mahalicin ko lokacin da muke da shi kawai extra na lokacin da muke da shi shine na tunani akan wasu tattaunawa akan wasu mutane taɓa mutuncin wasu mutane kuma abin ban tsoro shine yanda muka ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta saba mutuncin mutane wallahi dukan mu inna kullum fiya sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare kuma wanda kake taba mutuncin sa abun ban tsoro baka san ko ya fi ka kusanci a wajen Allah baka san ya yake da mahalicin sa ba mun riga mun san cewa a cikin bayin Allah akwai waɗanda suke Allah bai bari a taba masa su ma'ana yan kusa kusa ne a wajen Allah madaukakin sarki ta dalilin taba su kai sai Allah ya jarabce ka da wata musiba da baka taba tsammani to amma duka kawai yi muke ba ma tunanin ne zai je ya dawo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ina ga nan zan jabirki insha Allah